wanda yau za mu tashi addu'a ta 111 cikin addu'o'in da ake karantawa idan za a kwanta bacci ita ce kuma ta sha uku a babin allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwattu amri ilaika wa wajjahtu wajihi ilaika wa alja'atu zahari ilaika. رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك يتي آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلته البراء ابن عازب shine sahabin wannan hadisin Allah ya yadda da shi Allahumma aslamtu nafsi ilaik ya Allah na mika raina zuwa gare ka kalmar aslama yuslimu tana nufin mika wuya ka amince ka yadda da dokar Allah da umarnin Allah da duk abin da ya umarce ka da yi. wannan kana kwance kenan kake gaya wa Allah na fawwala al'amari na gare ka wa fawwattu amri ilaika na fawwala al'amari na zuwa gare ka wa wajjahtu wajhi ilaika ya Allah na fuskantar da ta zuwa gare ka wa alja'atu zahari ilaika na jinginar da bayana zuwa gare ka alja'atu zahari ilaik na jingina bayana zuwa gare ka ma'ana gare ka na dogara ragbatan wa rahbatan ilaik ina ainihin wato kwadayi shine ragba alhirsu wa tama'u ma alhub kwadayin abu tare da son abin da za a baka din da kuma son mai bayarwa wa rahbatan ilaik kuma ya Allah ina jin tsoro dangane da hukuncinka ko tsoro na na miƙa shi zuwa gare ka ar-rahba a larabci ana nufin al jin tsoro tare da taka tsantsan la malja'a ba ni da mafaka malja mafaka wala manja babu matsira inda in mutum ya gudu zai tsira minka daga gare ka illa ilaika face sai dole mu koma zuwa gare ka mana mutum bai isa ya fake a wani wuri ba in ba wurinka ba ko ya je ma za ka iya dawo da shi ba zai ma tafi ba sai da ikonka ila hisna a tasimu bihi wala khalasa min azabik ba da wata kariya da zan yi riko da ita kuma ban isa kubuta daga azabarka ba dole sai na koma gare ka amantu bi kitabika alladhi anzalta nayi imani da littafin da ka saukar shine alqur'ani kalmar amantu yana nufin saddaqtu na gaskata duk littafin da ka saukar wa annabawanka ko kuma wannan wanda ka saukar wa annabanka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa bi nabiyyika alladhi arsalta sannan kuma na yi imani da annabin da ka aiko annabin da ka turo na yi imani shi a wata riwaya ta albara wa bi rasulika alladhi arsalta sai annabi ya ce a'a wa nabika alladhi arsalta za dawo kan wannan wannan kalmomin su ne abinda ake so bawa idan zai kwanta ya miƙa lamarinsa ga Allah tabaraka wa ta'ala don ya nuna tauhidinsa da amintuwarsa da yaddarsa ga Allah madaukakin sarki asali hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ɗayan ku ya zo kwanciya to yayi alwala irin alwalar da ake yi ta sallah sannan ya kishingida ta bangaren damansa yayi alwala ya kishingida ta bangaren damansa sannan kuma sai yayi wannan addu'a kenan wannan hadisin yana nuna mana akwai wasu sunnoni mustahabbai da ake so bawa idan zai kwanta alwudu inda iradacin nau abu ne mai kyau wanda zai kwanta bacci ya rinka kwanciya da alwala abu ne mai kyau umuman zama ma da alwala ma abu ne mai kyau akwai waɗanda Allah ya kore musu koyaushe na da alwala ko da rana ko da daddare baya zama bai da alwala yana iya lura yana iya kulawa in ya karya ta ma wani sababi ya sa ya karya to yanzu ne kurin zai samu ruwa ya yi alwalarsa ya zauna kurin da ita dai yana cikin tsarki ko yaya fatan shi burin shi shine Allah ya kaddara masa mutuwa da alwala mana ka kimtsa kullum kana cikin tsarki dan fuskantar ubangiji wanda Allah ya sa ya samu dama ya samu iko to ba laifi yayi haka to kenan wanda ya saba yana da alwala kullum sai zo zai kwanta to nan alwalar ta ishe shi ba sai ya sake wata sabuwa ta kwanciya ba dama shi kullum yana da alwalarsa galiba to yayin da ya zo zai kwanta to wannan alwalar ta wadatar masa to wai me hikimar yin alwala in za a kwanta wai dan ana jiye maka tsoron kada ka mutu ka gamu da Allah ba da tsarki ba dan ba mamakin ka kwanta ba za ka tashi ba to wannan kenan sannan kuma kwanciya da alwala yana taimakawa wajen baka kyakkyawan mafarki idan ka kwanta da alwala Allah zai tsare kai kai mafarki mai kyau kuma ya nisantar da kai daga tala'ubu shaitan wasan shaidan ka san shaidan yana zuwa yana wasa da kwakwalan mutane a sa ka kai ta wasu mafarkai na rashin daɗi kai kanka in ka tashi sai ka tsorata to me yake jawo wannan galiban mutane suna kwanciya ba alwala abin da nake so na ce malamai sun faɗa cewa duk wanda yake da irin wannan matsala da mugun mafarki to a ba shawara in zai kwanta bacci ya rinka yin alwala alwaral tana rage soki burutsun mafarki marasa amfani sannan kuma an nuna mana muhimmancin kwanciya ta bangaren dama saboda annabi ya ce falyattaji ala al ayman wannan addu'ar ka karanta ta kana kwance ko gide. ta bangaren ka. daman annabi yana son komai sallallahu alaihi wasallam za a yi shi a yi shi da dama me yasa saboda mutum yana yin abu da dama shi yafi asra ila al ya fi faɗakar da dan adam mutum bai zai zama yana gafala ba duk abin duk mutumin da kullun al'amarinsa da dama yake yake farawa to zai zauna cikin wato nutsuwa ba zai shiga rudu ko gafala ba kamar yadda malaman suka bada abu na uku ana so duk wanda zai kwanta bacci ya kwanta ala zikirillah wa ya ala zikirillah zai kwanta ya kwanta a bisa ambaton Allah sannan kuma ya tashi ya tashi a bisa ambaton Allah idan kun lura da waɗannan a dunkule duk abin da ke cikin hadisin yana nuna bawa bayi da wata dabara bayi da wani wayo komai nasa na Allah ne to kuma shi man Allah abin da yake so kenan ka sallama masa ka yadda kai bawansa ne raunan ne wanda kana neman agaji da taimakon shi a ƙarshen hadisin in kun lura ce wa bi nabiyyika alladhi arsalta ko albara ibn azib a riwaya da ya zo wata ran karantawa a gaban annabi wannan addu'ar a ga wannan ya nuna ashe suna zuwa su karanta su maimaita dan annabi ya ji ya gyara musu to tunda shi yana ganin da annabi da rasul duk abu ɗaya ne da ya zo mai kun ce wa bi nabiyika alladhi arsalta kamar yadda annabi ya karantar sai ce wa bi rasulika alladhi arsalta na yi imani da manzon da ka aiko manzo mai kun ce annabi tayyib sai annabi ce a'a ba haka za ka ce ba wa bi nabiyyika kalladi ko wa nabiyyika alladhi arsalta hikimar haka don ya koya wa mutane tsayawa inda aka tsayar da su kan mutum ya rinka ƙari a addini kan mutum ya rinka canja abu a addini abinda kullum zuciyarsa ta raya masa kurin yayi ba a yi haka addini abu na biyu shine sai da annabi ya fara zama annabi kafin ya zama manzo tunda za a lissafa baiwa ne da ubangiji ya yi masa to ya kamata a fara ambatan abin da Allah ya fara bashi idan baka gane ba wani ya taimaka maka ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza za ka yi bayani akan baiwar da ya maka taimakon da ya maka to bai kamata ka tsallake abin da ya fara yi maka na ni'ima ba ce shi ya maka kaza sannan ya maka kaza sannan ya maka kaza wannan ya fi kusa da i'tirafi akan falala da Allah ya ma abu na uku shine wannan ba magana ce ta zube ba addu'a ce addu'a kuma ana so a tsaya akan lafaz wanda manzon Allah ya faɗa mana al-lafzun nabawi wato lafazin annabi ya fi albarka yanzu addu'o'i kowane malami da iya larabci zai iya shirya ma addu'a ban sani ko kun fahimce ni kowane malami da iya larabci zai iya creating addu'a ya fitar da ita ya shiri kalmomin larabci kurin kamar ka gani addu'a ne duka ba laifi amma akwai wuraren da annabi ya ware ya koya wa mutane lafazi da lafazi bai ce ku je ku yi da kanku ba ai ya san larabawa ne sai ya ce ga yadda za a yi to duk wurin da yake akwai lafazi da annabi ya koya wa mutane na addu'a to ana so mutane su takaitu akan wannan lafazin ba mamaki za ka yin addu'o'inka ka ƙara wasu lafuza naka can in ka tashi yin bukatunka na yau da gobe za ka iya don akwai ai abubuwan da mutum yake da bukata za ka iya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai fidda wani lafazi a kai ba an bar kofa ne a bude. to amma yanzu a nan gurin addu'ar da mutum zai kwanta barci suna daga cikin addu'o'in da annabi ya koya wa sahabbai ba ɗaya ba biyu ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba ba shida ba suna nan da yawa to kawai saboda mutum ya iya larabci sai ya bar su ya zo ya ɗauko nasa ya rinka yi ko kuma ya sa mutane su yi wani wanda ba annabi ya koya ba kaga bai yi ba ko yawwa to ku fahimci muhimmancin tsayuwa akan ainihin wato lafazi annabawi lafazin annabi shi yasa kullum ake ta faɗa kaga salatin annabi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sun tambaye shi ya koya musu yadda ake masa salati a lokacin ba a yi masa wahayi shi ma ya shiru sai da ya jira umarnin Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya ba shi umarni koya sahabbai to kaga anan ba mu da matsala kenan muna da riwayoyi da annabi ya koya wa sahabbai yadda ake mai salati to musulmi ka sai rikici kada sai jayayya kar a je a ɗauko wani salati wanda wani ya yi daga baya ya yi wa annabi a zo a sa mutane su riƙe shi su yi ta yi kuma shi na annabin kuma ba su yi ba ko kuma bayan gane annabin wanda ya faɗa ba wai gazawa ya yi ba ba wai lafazin da annabi ya koya ɗin bai yi ba ne ba ba wanda ya isa ya faɗi wannan to tun da akwai shi kuma ya isa to me na zuwa kuma a ɗebo wasu salatan a cewa mutane kuma sai sun yi waɗannan bayan wannan kuma sai a zo ma a shimfiɗa wani lada wanda ɗan adam ne ya yi fa kuma a faɗi ga ladan cewa za a samu kaza za a samu kaza za a samu kaza dan a kautar da mutane daga falalar na annabi ɗin, wanda annabi ya koya wa sahabbai baka da baka to wannan yana ɗaya daga cikin rikici da aka samu tsakanin ahlus sunna da yan bid'a su yan bid'a ahlul bid'a suna ganin ba laifi za su iya kirkiro wani salati na annabi su yi kuma dole mutane su yi haƙuri malamai da suka gabata su yi haƙuri Allah ya kawo lokacin ilimi mutane yanzu karatu ake ana bincike so mutane gaskiya suke so a ɗora su a ka gaya wa mutane gaskiya ka ɗora su shi kenan ka bar su amma duk wanda ya jawo mutane akan wani ra'ayi ko wata mazhaba ko wata manufa sai daga baya suka zo suka yi karatu ko suka saurari ilimi to girmansa sai ya zuba idan su sannan kuma abin da suka ce din sai su daina yi sai su zo su nemi na annabi kuma na sani cewa sahabbai sun tambayi annabi ya ake mai salati kuma ya koya ya yi bayani da yawa riwayoyi kala kala to na kina yi wannan kuma na zo na kama na wani yanzu anan gurin akwai girmama annabin to yanzu anan gurin abin da nake so ku gane shi ne shi wannan albara ibn azib albara ibn azib ai sahabin annabi ne malam lafazi ɗaya fa canja yace wa rasulika allazi arsalta sai annabi ya ce a a ba wa rasulika zaka ce ba wa nabiyyika alladhi arsalta lafazi ɗaya fa to ina ga wanda ya ɗauko tun daga a har z din ma gaba ɗaya ma ba annabin ne ya faɗa ba kuma na a gaban annabin ne fa akai shi ya hana sakon ya isa ko manzon Allah yake cewa idan mutum ya mutu in mutum ya mutu bayan yayi wannan addu'ar fa in mutta min laylatika in ka mutu a wannan dare da kai wannan addu'ar mutu alal fitra to ku ka mutu akan addinin musulunci duk wanda ya wannan addu'ar yana kwanciya ya zama abu na ƙarshen sa mutuwa bayan yayi wannan addu'a to kurin ku masa albishir ya mutu akan musulunci ƙarshen tika tika tik dama me ake bukata a mutu akan musulunci a mutu akan addini Allahu akbar Allah ya azurta mu da lazumtatta Allah kuma ya bamu dacewa sahabin eh, da ya ruwaito riwayar um, ne albara ibn azib albara ibn azib sannan kuma riwayar bukhari ce da muslim